Bismillahi Rahmanu Rahim. farauta kashi na talatin da tara. Su biyar ɗin ne kamar yadda suka ce. Baba Usman ya tambaye shi bayan ya ƙaraso cikin falon inda ya same shi, kuma shi ma bayan ya gama waya da yake yi, kansa a sunku ya ɗaga shi. Eh, bayan 'yan sanda biyu, sai mai gadin ƙofar wajen da aka ce ya yi ƙoƙarin hana shi shiga, sai kuma wani nos guda ɗaya Baba Usman ya gida kansa tare da ajiyar zuciya sannan ya ce na yi magana da sakataren aji ɗin. Ina ga kamar ya karɓi kes ɗin da muhimmanci, don haka ya ce da zarar ya shigo ofis zai magana da shi, a sake ba mu wasu ma'aikatan. Leɓensa a bushe kamar makogaransa ya shake gida kansa a hankali sannan ya ce mun yi waya da Faruk baba. Ya ce mun sun wuce kura ma yanzu haka. Wai wani manomi ya ce musu ya ga shatin tayar mota a cikin gonarsa kafin ya fito, don haka zan bi bayansu. Idan ka kalle su a wannan lokacin daga Baba Usman ɗin har Ishak, ka san kawai kowanne yana amsa sunansa ne na namiji amma bayan hakan babu abin da zai hana su fitar da tarin hawayen da ke kwance a cikin kirjinsu kuma a wannan lokacin ne kafin baba usman din ya buɗe baki ya bashi amsa suka ji wani sabon kukan daga cikin gida wanda kafin ya iso inda suke hajiya madina matar baba usman ta kira shi da cewar amina ta faɗi a nan wajen ya mutu mami maruf ya faɗa da sautin murya da shi kansa ya san bai kama da tashi ba a zaune yake a cikin motar idanunsa na manne da wata katuwar bishiya da ke gabansu daga bayan motar kujerar baya hajiya kilishi ce zaune kanta a sunkuye yayin da idanunta suka yi jawur da tsananin tashin hankalin da baya mata kama da zahiri da mutanen da ke rayuwa tashin hankalin da ya canza kamanninta ya mayar da lissafin kamannin nata wani iri da da wuya ne ka gane ta a lokaci guda don hatta jikinta ya canza a cikin kwanaki biyu kaɗai ta rame sirance. sannan tsufa da kuma shekarunta da a kullum kwalliya da murmushinta suke ɓoye su duk sun bayyana tar a nan wajen ya mutu bayan ya gaya min kar na kashe shi ne abu na ƙarshe da ya gaya min mami ba mu sake magana ba bayan haka yana amsa waya a lokacin da ƙaddarar da kika halitta mana ta faru I was driving safely na sani tan a wancan lokacin ban yi wani abu ba daidai ba kawai na ji stiyarin ya kwace daga hannuna ne sannan na ga mota tana wullawa akan titi ina jin salatin da yake yi a wannan lokacin mami sannan ina ganin hannunsa yana ta ƙoƙarin ya kama siyarin amma juyin da mota take ya sa buguwa kawai muke ta kowane ɓangare lokacin da mota ta taho cikin dajin nan daga ni har shi babu wanda ya ga wannan bishiyar da ke gabanmu har mota ta dake ta ta dake ta daidai setin inda wani reshen ta yake a karye sannan daidai setin inda jamal yake da ƙarfin da ya sa reshen ya faso ta cikin gilashin ya soke shi a ko'ina na ƙirjinsa. Muryarsa ta yi ƙoƙarin shaƙewa, amma ya ci gaba. Ya rasu yana kallo na mami. Idanunsa a kaina suka tsaya har lokacin da jama'a suka so suka rufe motar. Ana ƙoƙarin a fito da mu. Ko ba a iya fito da shi ba. Sai da aka sare reshen bishiyar nan daga jikinta. Aka fita da shi da wasu a jikinsa. Har aka yi masa wanka aka kai shi kabarinsa da itacen bishiyar nan a cikin jikinsa mami. Kina tare da ni a asibiti a lokacin. Kin san wannan rana ita ce sanadiyar samun ciwo na. ciwon da ya tauye tarin abubuwa da yawa a rayuwata. Kin san dukkanin wahalar da na sha mami, kusan hauka cewa ne kin sani. Ban gane komai, ba na fahimtar komai. Wannan ranar kaɗai ke maimaitawa a cikin kaina. Tun daga safiyar da na gan shi zai yi tafiyar, har mu da maganganun da muka yi, da kuma yadda hatsarin ya faru. Na daɗe ina bincike mami, na daɗe da fara bincike akan al'amarin. Sai da na shekara uku ina bin duk wata hanya ina tuntuɓar mutane, kafin na samu wasu mutum biyu da suka tabbatar min da cewa wasu mutane ne suka harbi tayar motar mu a lokacin da nake tuƙin nan na gane cewa da salansa ne suka yi amfani a bindigar ta yadda babu wanda ya ji wata ƙara sai kawai ta fashewar tayar bayan nan na yi iya binciken da zan iya yi don gano mutanen da suka yi wannan aikin amma har aka zo gaba da hankali na ya karkata ga aikin kamfani da kuma binciken wata barakar da kike haifarwa a can ban samu komai ba duk hanyar da na bi ba ta bullewa kamar yadda a binciken kamfanin ma ba na samun komai kawai ina karewa ne da tarin ɓacin da ke ƙara sa ciwo na ya tashi komai ya sake tsayawa a rayuwata yadda ba na jin ina son komai sai tsananin yadda zan yi wanke kaina a wajen jamal in kuma kawo ƙarshen komai wanda hakan shi yake ƙara baki dukkanin wata dama da kike kasara mu da ita wani abu ya wuce a makogaransa da bai san meye ba yayin da yake jin tasirin kowace kalma da ya furta da kuma yanayin tare da tashin hankalin da ke zagaye da su na haddasa wani abu a ƙirjinsa da bai san meye ba kuma a lokacin ne juyo ya kalle ta har yanzu ba shi take kallo ba kanta a juye yake tana ta kallon waje idanunta na auna tafiya zuwa wani nisan da ba shi da ƙarshe idanunta da har yanzu ba su nuna masa kamannin mamun da ya sani ba baya ganin ta a tare da matar da ke gabansa kwata-kwata har yanzu a gaban bishiyar motar take bishiyar da take shiga cikin wani ɓari na rayuwarsa Barin da ya riga ya zama tambari da a koda yaushe a kowane waiwaye shi zai fara kalla a rayuwarsa. Karfe shida na safiya, ‘yan mintuna kaɗan bayan sallah asuba lokacin suka ƙaraso wajen. Yana tafiya ne da ƙarfin gudun da tun daga nesa, wani magidanci da ke towa akan keke daga hanyar shiga ƙauyen ya hango shi. Hasken fitila gaba ɗaya ya gani, kafin ƙurar da take bin baya ta cika idanunsa. Ba shi da ya dawo da idanunsa kan gonakin da ke gaba. Gonaki kusan biyar da ke ɗauke da sababbin shukoki da suka fara fitowa. kuma kafin ya gama lissafin abin da ke shirin faruwa mota ta ƙaraso ta zarce ta cikinsu da tsananin gudun da tayoyinta har ɗaga suke yi saboda tudun kunya-kunya da ke gurin tana wucewa tayoyinta na murje shukokin da matukin cikinta baya ko ganin su balle ya ji alamunsa daga ciki hannunsa akan stiyarin kawai suke ya danne shi wajen ƙara nausa a ciki dogayen bishiyin da idanunsa ke gani kaɗai yake iya kaucewa bayan haka baya ganin komai baya jin komai sai tara maganganun da ke tarewa a cikin kansa suna sake dawowa. Maganganun da ke sa tun yana jin yadda zuciyarsa take tafarfasa Yana jin huci da kuma ɗumin wani abu na ratsa kirjinsa zuwa cikin idonsa har ya daina. Ya zama baya jin komai. Baya jin komai sai sautin muryarta da ke fitowa daga cikin kowane CD a lokacin da yake tsuguna a gaban kwamfuta Abdulrahim. Yana tana kowace kalma da ta shiga kunnensa. Yana tana su bi da bi. Sannan kwakwalwarsa na tsara masa su daki-daki a yadda al'amarin ya faru a yadda komai ya kasance sannan bayan haka daga can ƙarshen kansa murya a ce ke amsawa dukkanin bayanan da zai iya tunawa ya ji lokacin da yake shaida su bafa tarin abubuwan da suka daɗe suna binne sa a cikinsa ya sani cewa zuwan awalin da kansa a wani lokacin da kuma abubuwan da yake faɗa abu ne mai matuƙar mamaki duba da tsawon lokacin da suka shafe suna neman sa amma mamakin sautin muryar mamin da kuma tarin abubuwan da ke fitowa daga cikin muryar tata ya shallake duk wani abu a cikin kansa Bayan haka, duk da cewa bayanan a wulin wani abu ne da ya ƙara ba su dukkanin tabbacin da za su nema, don Allah ya sani zai iya ƙaryatawa. A wannan lokacin zai ce ba haka ba ne, zai ce duk abin da ya ji ƙarya ne, zai yarda da dukkanin wata hujja da za ta gaya masa cewa impersonation ɗin sa aka yi. Mamun da ya sani mai ƙaunarsa ce, zuciyarta a buɗe take ga kowa, ba za ta taɓa ko iya haɗa hanya da wanda zai cuce su ba, balle ta saka hannu. balle kuma a ce ita ce jagaba wajen faruwar waɗannan munanan abubuwa a rayuwarsu sai dai me bai ma yi wannan fatan ba bai ma yi wannan tunanin ba aka tafi har zuwa gaba da komai ya tabbata komai ya tabbata ta siga da basu da wata kafa ko kuma hujjar kalubalanta abin da suka ji kuma ba ga shi kaɗai ba ya sani dukkaninsa a yanzu dalili za su so sani dalilin da ya sa ta yi hakan ta aikata tarin abubuwa da baya jin ko akan fatar bakinsa zai iya furta su dalilin da yasa ta shigo rayuwarsa tun farko ma dalilin da yasa ba su taɓa ganin komai ba sai tarin murmushi da kuma ɗimbin kauna da take nuna akan fuskarta mai kaifi kaifin da take amfani da shi tana huda zuciyoyinsu a tarin lokuta da ko so ɗaya wani a cikinsu bai taɓa wega ya ga kamanninta da hannayenta ke riƙe da su ba wani akwai wani da ya kamata a ce a cikin ɗimbin shekarun nan da ya rayu tare da ita a ce so ɗaya idanunsa ko kuma tunaninsa ba su taɓa haska masa wani abu da ya kamata ya ɗora ayar tambaya a kanta ba hannunsa ɗaya shiga cikin gashin kansa a lokaci ɗayan da yake danne kan stiyarin suna ƙara nausa a cikin dajin a cikin hannunsa ya shaƙe likitan da aka ce ya jagoranci 'yar ƙaramar tiyatar da aka ce an yi mata an tabbatar da makantar idanunta kuma ba a je ko ina a cikin hannun nasa ba likitan ya gaya masa cewar ita ta nemi da ya mata hakan ya faɗa kowa cewa ta makance bayan ta masa alƙawarin tarin wasu kuɗaɗe da ba zai iya ƙin tayinta ba kuma daga idanunsa kaɗai ya san ta sani ta san ya san komai tun kafin ma ya faɗa. Shi yasa bata ce komai ba har yanzu. Har suka ƙara wajen da bai manta hanyar ba, Dan ba zai taɓa manta ba. Ya zo fiye da sau goma, kuma a zuwan farko ne kaɗai ya bilimbito da ta ɗauke shi awanni kafin ya iya gane wajen. Bayan haka, baya jin ko a mafarkinsa ya taɓa kauce hanya. A lokacin da suka so idanunsa sun tsaya a kan bishiyar da kuma gudun da motar ke yi a cikin hannunsa. Ya ji wani abu na dawowa a cikin kansa kamar wancan lokacin. shekaru goma da suka wuce. Lokacin da hannayensa da ma duk wani abu mai tsini a cikin kansa suka kasa tsaye da motar da ke nufar bishiyar da yake kallo a yanzu. Da sanda suka tafi suka dake ta, suka dake ta a yanayin da ba zai taɓa fita daga kansa ba. Sai kawai ya danna birkin mota a yanzu da ƙarfi, da ƙarfin da ya fitar da sauti mai ƙara daga waje. Ƙara da ta ɗaya cikin dajin zuwa nisan da ba zai iya kimantawa ba. Kuma duk da ƙarfin birkin, mota bata tsaya ba sai da ta je dab da bishiya. Dab da ita sosai ta yadda bai fita zarar taku uku ba kawai a abin da ya rage tayoyin na tsaya ya buɗe motar ya fito ya fito ya buɗe ta bayan idanunsa na kaiwa kan hajiya kilishi da har yanzu ba ta sa. kanta na juye gefe tana ta hangen wani wajen daban da tafiyar da suka yi da ma ƙarfin birkin da ya faru a yanzu babu ɗaya da ya canza ta daga mazauninta idansa ya tsaya akan fuskarta awanni kaɗan da suka wuce awannin da ba su fi ƙirgen yatsunsa ba duniyarsa a tsaye take game da rashin lafiyarta yana jin komai ya birkice masa yana jin rayuwa ba daidai take tafiya ba tun kafin ma ya san sakamakon abin da ya same ta amma a yanzu gashi tsaye a gabanta sai dai a yanzu ba shi din bane ba ma'aruf din da yake a shekarun baya bane baya jin kansa a matsayin kowa da kuma komai Jin sa yake a wani sabon mutum daban sabon mutum din da babu komai a zuciyarsa illa tarin abubuwan da ya ji ya kuma sani daga daren jiya a karo na farko ya ji wani abu kamar kwalla na shirin ziyartar idanunsa sai kawai ya juya ya koma mazaunin direban ya juya ya buɗe buɗin motar ya idanunsa suka tsaya akan rediyon motar yayin da yake jin zuciyarsa na girgiza kamar yadda yatsan hannayensa ke yi sai kawai ya danna play button a jiki kuma a take sautin da ke fitowa ta karaɗe ko ina na speaker da ke cikin motar ka yi masa magana kawai a walo na yadda zan bashi hakan babu abin da ba zan bayar ba saboda wannan aikin ya kamata ka sani tunda har na kashe jamal babu abin da ba zan iya akan cikar burina ba tashin hankalin da ya daki tsakiyar kan hajiya kilishi a lokacin abu ne da ba za ta iya misaltawa ba tun daga lokacin da ta farka a daren jiya lokacin da ta gama jin hirar dukkanin abin da ya same ta ta daɗe kwance a wajen tana tsara hanyar mafitar da zuciya take saƙa mata ta yarda za ta wanke kanta a idon kowa ta kuma fita daga ƙullin 'yan sandan nan kuma tsarin nata ya tafi daidai a cikin kanta ta kirga komai ta fitar da dukkanin hanyoyinta kamar yadda ta saba hatta kuɗin da za ta kashe ta lissafa da kuma yadda bayan hakan tsarinta zai ci gaba da tafiya daidai daga inda ta tsaya. Ta samu wani likita farar ɗaya ya amince da ta. jin maƙudan kuɗin da ta yi masa alkawari Tana tana murmushin da ta yi bayan fitarsa, murmushin jin daɗi da kuma jinjina wa kanta, na yadda a koda yaushe mafita ke zuwa mata. Sai dai me? Ashe bata sani ba, wannan murmushin shine wanda za ta yi na ƙarshe a wannan ƙarnin, wataƙila ma har mai zuwa a gaba. Dan waɗannan lokutan na jiya, ta sani cewa har abada su za ta lissafa a matsayin lokuta na ƙarshe da suke daidai a rayuwarta. Tana iya tuna maganganun da suka yi da baffa kafin nan. Sun shigo wajenta shi da Baba Usman, kuma dukkanin maganganun da za su kwantar mata da hankali su suka zanta. Suna tabbatar mata da halin da kowa a can gida yake ciki game da ciwonta, da kuma cewar ta kwantar da hankalinta, abubuwa za su daidaita. Wasu maganganu da suka fara saita hankalinta waje guda, bayan tabbatuwar da ta cewa abubuwa suna nan a yadda ta san su, har a lokacin. sai dai tun daga lokacin da ta ido hudu da ma'aruf bayan ya shigo ya fuske bandejin da aka rufe fuskarta da shi da kuma mutumin da ta gani a ƙasa a ƙofar ɗakin a lokacin ta fara fahimtar cewa tabbas abubuwa sun fara ƙare mata rayuwarta ta birkice a daidai ƙarshen da bata taɓa hangensa ba kuma abin da ma'aruf ya faɗa kai tsaye na cewar ta biyo shi yana kallon cikin idanunta da zuwa wannan lokacin ta tabbatar da cewa an kai masa saƙon makancewarta shi ne mataki na farko da ya fara tabbatar mata cewar Rayuwa tana ɗauke da mabambantan kaloli, kuma ba a koyaushe ne abubuwa ke tafiya kamar yadda ɗan adam yake tsara rayuwarsa ba. Babu kowa a duniyan nan, mu kaɗai ne mami. Babu kowa, mu kaɗai ne a wajen nan. Kuma na kawo ki nan ne don ki bani wata hujja kokwara mami. Me muka kasa baki a rayuwar nan? Me yasa za ki kashe Jamal? Me Hajiya ta yi miki kika gurgunta kafafunta? Me Abdurrahim ya miki kika ɗauke muryarsa? Me yasa kike kwashe dukiyar baffa? Me zaki da ita mami? ina za ki je ina za ki kai ta ‘ya'yanki da su kansu kike rufe su da halayya kike tarawa me za su yi da ita mami me suka nema a duniyan da ba su samu ba a yanzu me za su nema nan gaba da ko ko ba za mu kasa mami me yasa kike hukunta ni da soyayya ƙarya mami me yasa kika sa na baki matsayi da kuma girman uwa a zuciyata me yasa kika kasara rayuwar mu ta kowane fanni mami muryarsa ta jero tambayoyin da dukkanin dauriyar da yake jin zai iya wajen saita kansa yayin da idanunsa ke kallon fuskarta. Har yanzu ba ta kallonsa kuma ba ta ce komai ba. Bai yi tunanin za ta yi magana ba dama. Don baya zaton idan za a tara kalmomin duniyar nan kaf za ta samu waɗanda za ta iya kare kanta da su. Sai kawai ya juya da kansa yana sake kallon bishiyar da ke gabansu. A lokacin hawayen da yake dannewa suka silalo kan fuskarsa. Yana jin sa ne fanko, kamar wani ya zazzage dukkanin abubuwan da ya sani da kuma abin da ya mu'amala da shi a rayuwarsa kamar wani ya shafe dukkanin tarihinsa komai ya zame masa sabo yana jan kamar bai san inda ya nufa ba a bayan nan kamar ba shi da wani takamaiman abu da zai sake yi a rayuwarsa sai kawai kwallo da ke da na idanunsa ta fito tana gangarowa kan fuskarsa kuma a lokacin ne dukkaninsa suka jiyo muryar motocin 'yan sanda da ke tahowa daga bayansu motocin da guda biyu ne yana hango su tun daga can nesa ta gilashin motar suna tahowa daga gefensu motar faruk ce ke tahowa sai kawai sake juyo da fuskarsa ya kalli hajiya kilishin da har lokacin take zaune bata motsa ba kuma sai a sane ne sa ya gane masa hawayen da ke gangarowa kan ta. wani abu da ya saka shi murmushi a lokaci guda kafin ya sake juyawa dogayen yatsa hannunsa suka rufo motar yayin da ɗayan ya murda mukullin motar yana kunna ta a tunanina nan wajen shine mafari mami Shi ne mafarin dukkanin wani abu da kika daɗe kina ƙulla mana daga kan jamal kuka fara da haka daga kansa za mu tsaya yana faɗin hakan bai jira komai ba ya ƙarasa tayar da motar sannan ya danne kanta a lokaci guda ta figa da tsananin ƙarfi kai tsaye tana nufar bishiyar nan kuma ta cikin gilashin da ke gaba idanun ma'aruf na kan fuskar mamun da ta ɗago tana kallonsa fuskar ta shaɓe-shaɓe da hawaye sanda mota ta ƙarasa ta da ke bishiyar da wani irin ƙarfin da ya ƙarasa karaɗe ko ina ƙara da ta sa faruk taka nasa birkin motar sannan ba tare da jiran komai ba ya buɗe motar ya tafi da gudu zuwa wajen sauran 'yan sandan da ke bayan motoci biyu suka duro da nasa saurin su ma suka rufa masa baya. Number 38 Rami Street, Nasarawa GRA, Kano. Ba su kira ba har yanzu? Hajiya Nafisa ta tambaya da idanunta da suke a zare tana kallon ɗanta Ashraf wanda ke rike da waya a hannunsa. A cikin falon da suke akwai Ahmad ma, yana zaune daga cikin kujerar falon, hannayensa duka biyu dafa da kansa. yayin da yake sauraron Ashraf ɗin da ke riƙe da waya. Yana amsa kiran mutane daban-daban ɗin da suke fatan su isa ga abin da suke nema, riƙayya. A yanzu bincike da kuma dukkanin hasashen su ya kai ga abin da suke nema. An ba su tabbacin na cewar hoton da suka gani rikayya ce, kuma a cikin gawarwakin da aka fito da su daga wata mota da ke nufar wani ƙauye a can ƙasar Nijar. Idan Ahmad ya koma kan mahaifiyarsu, Hajiya Nafisan da ke zarya a cikin falon, idanunta sharɓe-sharɓe da hawaye da ke fitowa wani na bin wani akan fuskata. Hashira bai girgiza kansa, sannan ya ce bai kira ba mama. Kiran da na yi masa ma kusan na biyar kenan, ya ce suna hanya. Ba na son in yi ta kiransa ne. Hajiya Nafisa ta girgiza kanta. Ka kira shi Ashraf, ka sake kiran shi. Ya san al'amari irin wannan ai. Ya san ba za mu iya jira ba. Dole ne hankali ya tashi. Ahmad da ke zaune girgiza kansa. Mama ki jira, yanzu za su isa. Kar mu yi abin da, kar mu yi abin da me? Kar mu yi abin da za mu tashi hankalinsu? su? saboda kai naka bai tashi ba yar uwarka tana can a halin da babu wanda ya sani amma kai kana zaune babu abin da ya shafe ka babu abin da ya shafe ni babu abin da ya shafe ni zaki ganna anan mama ni na tura ta Nijar ko kuma idan Allah ya ga dama ɗaukanta zan iya wani abin da zai hana ni Ahmad Hashira bai katse shi yana jiyowa kansa sai kawai ya miƙe tsaye me nayi na yi laifi ko ni kullum ai mai laifi ne a gidan nan Rikayya ta tafi yawon barbaɗancin ta har Nijar amma ni da nake zaune anan ni ne mai laifi Aisha bai girgiza kansa fuskarsa ɗauke da tsananin ɓacin rai murya a sama ya ce are you crazy baka da hankali ne Ahmad me yasa kai a kullun kanka kawai kake gani me yasa baka taba considering din mutane a kowane hali ake ciki ba sai kawai Ahmad ɗin ya miƙe shi ma cikin ɗaga murya ce saboda ni ma babu wanda yake considering dina a gidan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajiya Nafisa ta faɗi tana koma da baya ta zauna akan kujerar da ke bayanta. da wanne zan ji ashraf da wannan halin da muke ciki ko kuma da faɗan da za ku fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da rufe bakinta daidai lokacin da kiran waya ya shigo cikin wayar ashraf hannunsa na rawa ya ɗauka ya kara a kunne hajiya nafisa ta taso da sauri ta tsaya a gabansa yayin da ahmad koma ya zauna yana kallon fuska ashraf ɗin eh eh ita ce ya faɗi yana gyaɗa kansa yayin da hannayen hajiya nafisa ke rawa akan fuskarta tana sauraron sa Aisha Rabi sake cewa eh ita ce yallaɓai. Sai kuma ya gida kansa ya ce alhamdulillah. Oke to, mun gode sa, mun gode, mun gode. Me ya faru? An ganta? Sun ganta? Tana da rai Ashraf. Dan kafin ya sauke wayar Hajiya Nafisa ke jiro waɗannan tambayoyin. Kuma ga mamakin su sai kawai ya gida kansa sannan ya ce sun ganta. Tana da rai mama. Tana asibiti a kwance. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dukkaninsu su biyun suka faɗa a lokaci guda yayin da Ashraf ɗin ya shiga girgiza musu kansa, amma babu wanda ya lura da shi a cikinsu. Sai kawai ya kira sunan mahaifiyar tasa kai tsaye. Mama, ta jiyo ta kalle shi da sauri, idanunta a zare ɗauke da wani sabon fatan, da yanzu ya sani cewar maganarsa za ta rushe shi ne har garinsa. Mama sun ce ta samu paralysis, ta samu mutuwar ɓarin jiki. To, dama aka ce garin banza a farau-farau ɗin banza yake ƙarewa.